Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dadol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Safina ta sada dangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Yau Laraba takwas ga watan Agustan shekarar 2018 A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kwastam ta Najeriya ta kama kwayoyin da aka yi smogal ɗinsu na biliyoyin nerori a Lagos. Haka kuma za ku ji suka da kakkausan murya da shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ya yi a wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa. Kuma kan haka ne za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Akan ya kuke kallon dambar wadda ke faruwa a Majalisar Najeriya? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za mu kuma kawo muku labarun wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kili. lauyoyin gwamnatin tarayya sun shigar da karan dan majalisa na republican chris collins wanda ya yi amfani da bayanai da ya samu a majalisa domin biyan bukatun kansa wanda yanzu aka kama shi kuma zai bayyana a gaban kotu a birnin manhattan da ke jihar new york dan majalisa daga jihar new york kuma dan majalisa na farko da ya fara nuna goyon baya ga shugaba donald trump a lokacin da yake dan takarar zaben shugaban kasa a shekarar 2016 ya mika kansa ga hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da safiyar yau laraba ofishin babban lauyan gwamnatin amurka da ke gundumar kudancin new york ya tuhumi collins da yin laifin eh, aikata amfani da bayanai da ya samu daga majalisa da ke da nasaba da wani jarinsa a wani kamfanin kasar australia a farko wannan shekara ofishin da'a na majalisar dokokin amurka ya rawato cewa akwai yiwuwar collins ya aikata babban laifin tarayya inda ya bayyana bayanai akan masu kamfanin da kuma masu zuba jari ciki har da ɗansa da shi kuma ake tuhumarsa ana zargin dan nashi da ake kira cameron collins ne da miƙa bayanai ga wani da shi kuma ake zargin shi abokin haɗin bakinsu da ake kira steven zaski wato mahaifin budurwan karamin collins ɗin kenan a hali da ake ciki kuma dan majalisar dattawa na amurka ya kai wani sako zuwa sakon wasika daga shugaban amurka donald trump zuwa ga shugaban rasha vladimir putin wacce wasikar take kira ga tattaunawa masu yawa kuma a yi musayan al'adu tsakanin kasashen biyu dan majalisa na republican mai wakiltar jihar kentucky rand paul mai goyon bayan trump ya wadda ya je birnin na moscow a cikin wannan lokaci ya faɗa a yau laraba cewa ya tattauna da wakilan majalisar ƙasar rasha ya ce ina matukan godiya da wannan karamawa da aka amin na ba da wannan wasiƙan shugaba donald trump zuwa ga gwamnatin shugaba vladimir putin a wasu kalamai a saƙon da ya kafe na twitter paul ya ce wasiƙar ta jaddada muhimmanci ci gaba da tattaunawa na bangarori da dama da suka hada da yaƙi da ta'addanci da kyautata hulɗan majalisu na ƙasashen biyu da kuma maido da musayar al'adu a tsakaninsu fadar white house ta shugaban amurka ta ce paul da shine ya nemi a shirya wannan wasikar an ki baiwa wani babban dan adawan kasar zimbabwe ta diabetes mafakar siyasa a zambia bayan hukumomin kasar wato sun tsare shi yayin da yake kokarin tsallaka iyaka zuwa zambia din rahotannin farko sun nuna cewa an kama shi shugaban kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta ƙasa da ƙasa ta human rights watch a afirka ta kudu da ake kira diwa mehinga shi ne ya fara fitar da wannan labarin a wani sako da ya aiki a yau laraba yana mai cewa ana sa ran zambia za ta mai da biti da wasu mutane biyar zuwa zimbabwe shugaban shugaban kungiyar ta human rights watch ya kafe kalamai da biti din ne ya yi inda shi bitin yake cewa sun yanke shawarar za su mai da mu a hannun masu mulkin soja ya ce yanzu dai muna hannun allah ne kawai bbc ta rawaito kalaman ministan harkokin wajen zambia da ake kira joe malanje yana mai cewa dalilai da biti ya bayar da neman mafakan siyasan suna da rauni ya ce ana tsare da biti inda babu wani abin da zai taba shi har zuwa lokacin da za a mai da shi gida zimbabwe lauyan bitin da ake kira ngobiziti wato mililo ya faɗa da safiyar yau laraba cewa an kama biti ne yayin da yake kokarin tsallaka iyakan ƙasar ta zimbabwe zuwa zambia domin ya nemi mafaka siyasa a can amma daga bisani ministan harkokin cikin gida na zimbabwe ya tabbatar da biti na ƙasar zambia ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani zaɓe na musamman na 'yan majalisun wakilan amurka da ake gudanarwa a ohio ya ɗauki hankali a na amurka labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Hukumar kwastam ɗin Najeriya ta yi kamen ƙwayoyin biliyoyin nerori da suka hada da tramadol da codeine da tabar wiwi a Lagos. Wannan kamu dai shine mafi girma tun bayan da gwamnatin Najeriya ta haramta shigowa da sarrafa maganin tari mai ɗauke da sinadarin codeine da matasa ke sha babu ƙaƙƙautawa. Wakilin mu baban Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. a kokarin da gwamnatin najeriya take yi ta hannun hukumar kwastam mai hana fatauci ko su muggan kayayyaki da aka haramta shigowa da su najeriya yanzu haka dai hukumar ta kwastam shiyar zone a da kula da jihohin legas da wasu jihohi na yammacin najeriya ta kama wasu katan-katan na kwalaben maganin tari mai dauke da sinadarin kodin da aka kiyasta kudinsa ya kai na fiye da naira biliyan daya har yanzu hukumar ta kwastam ji kwantarolin hukumar hukumar alhaji muhammad uba ta kama wasu kwayoyi na tramadol kusan na naira miliyan 300 sai kuma tabar wiwi da shi ma kudinsa ya kai na miliyan 135 ga dai karin haske game da wannan kame daga bakin kwantrolan hukumar ta kwastam mai kula da shiyar da ta hada jihohin yammacin najeriya alhaji muhammad uba to wannan kodin gaskiya mun same shi akan bincike da muka yi ta yi an kama wannan mota ta kodin a wajejen ajawo estate a nan lagos wanda cewa gwamnati ta hana shigo da kudin saboda haka muka yi ta bincike muna samun labarai muna bin muka samu wanda yake bamu labarai ana bin wannan mota tun daga inda take har aka je aka cin mata wanda da aka zo aka duba adadin kudinsa biliyan daya da miliyan 175 a jawabinsa ga 'yan jaridu a birnin lagos kwantrolan na hukumar ta costa ya jaddada kudurin hukumar na ci gaba da kamawa da kuma lalata magungunan tramadol da na kodin na maganin tari da aka nishuwa da su ko sarrafa su a cikin gida da kuma tabar wiwi da sarin su aka ce ana shuga da su daga kasashe ne da ke makwabtaka da najeriya e tabar wiwi an kama shi a wani wuri ana ce masa olorunda a nan jihar uh, ogun kuma mutanen a wannan mota da ke ganin sai suka yi amfani da tumatur na yin miya aka yi amfani da buhunan masara da kayayyaki dai na yin miya aka yi amfani da shi domin ba ka iya ganewa to daga ciki aka sa tabar waiwai din saboda haka tunda muna amfani da irin wannan information din shine muka samu wannan wanda darajarsa shine miliyan 128,800 saboda haka duk wanda ya je ya kokari ya shigo da sinadari ta kowace hanya in dai ba wanda aka bari ba tabbas za mu danke shi yanzu amurka daga lagos To Madalla an gaida baban gida Jibrin. A wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya kira a farfajiyar majalisa ya yi suka da kakkausan murya akan wasu muhimman abubuwa da dama ciki har da batun garkame kofofin majalisar da jami'an tsaro suka yi da kuma zargin da ake yi cewa wasu 'yan majalisar na kokarin tsige shi daga kujerar shugabancin majalisar dattawan. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani. Yadda aka rinka yin tafi kenan a lokacin da Bukola Saraki yake karanta jawabinsa wanda ya yi a bainar jama'a da ke kunshe da 'ya'yan jam'iyyar PDP da ke majalisar dattawa da kuma na wakilai tare da 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa da aka yi taron domin su. Bukola Saraki ya jaddada wasu bayanai guda bakwai na farko batun mamaye majalisar da jami'an tsaro suka yi da maganar cewa ya daɗe yana kowa akan wasu 'yan kalilan da ya ce suke gudanar da mulkin kasar da matsayin majalisar dokoki a harkar gudanar da demokradiyya da batun cire shugaban hukumar tsaro na farin kaya sai darasin da wannan dambarwa zai koya wa 'ya'yan majalisar sannan menene burinsa na ci gaba da shugabantar majalisar dattawan da yake amsa tambayar ko zai sauka daga shugabancin majalisar dattawan bukola saraki ya ce ba bani kujerar shugabancin majalisar dattawa aka yi ba an zaɓe ni ne. To me zai ce a game da waɗanda suke yunkurin tsige shi? Kwala Saraki ya ce waɗanda ke kira kuma suke ƙoƙarin tsige ni ba su san abin da kundin tsarin mulki yake cewa ba ne. Kundin tsarin mulki ya ce a zaɓi shugaba daga cikin 'ya'yan majalisar dattawa ba lallai dole sai jam'iyyar da ke mulki ba. A cikin sanatoci da suka halarci taron akwai sanata Suleiman Usman Hunkuyi da ya tofa albarkacin bakinsa a game da rudani da ke faruwa a majalisar. yadda jama'a suka zaɓi buhari haka jama'a suka zaɓi 'yan majalisa yadda najeriya ta yadda ta shiga harkar demokradiyya aka fitar da hannuwan nan guda uku haka sauran ɓangarori na duniya ake tafi da demokradiyya idan ita muke so mu yi mu tsaya mu yi ta haƙƙi da gaskiya idan ba za a yi ba sai a bari amma 'yan najeriya abin da suka zaɓa kenan demokradiyya babu demokradiyyar da za ta gudanu ba tare da majalisa ba. Bayan kammala taron sai Bukola Saraki tare da kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara da ma 'ya'yan PDP da suka zo majalisar suka yi wani taro da shugaban hukumar zaɓe Farfesa Mahmud Yakubu. Ga bayanin da ya mana. Mun yi taro da shugabannin majalisar wakilai da majalisar dattawa akan maganan kasafin kuɗi na zaɓe na shekara 2019 wato zaɓe mai zuwa nan da 'yan watanni shida zuwa bakwai to abinda muka tattauna shine shugabannin majalisa sun amince su ba mu amincewansu na bukatan da aka tura musu na kuɗin da ake bukata na yin zaɓen kuma fatan mu shine nan da mako guda duk wani bayani da ya kamata mu bayar za mu bayar su kuma duk wasu matakai da ya kamata su dauka za su dauka a tabbatar da cewa an kawo karshen wani al'amari an samar da kuɗin da za a gudanar da babban zaɓe mai zuwa. Kuɗin da Buhari ya nema domin zaben shekara dubu da goma sha tara sun kai naira biliyan ɗari da da tara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla Madina Dauda, In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan ya kuke kallon dambar wadda ke faruwa a majalisar Najeriya. Amma kafin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mu shakata da wannan waƙar. Ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da ɗaci. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum. Kiranmu na farko ya fito ne daga Gusau da wa muke magana daga Gusau. Kuna magana da Muhammad Sani daga nan ne a Gusau. To Malam Muhammad muna jin ka. Mm. Kuna tattaunawa kan ne. Muna tattaunawa ne akan dambar wadda ke faruwa a majalisar Najeriya yanzu ya ke kallon al'amarin. To al'amari ai ba shi dama ita siyasa haka ta gada amma tsakanin da Allah su yan majalisa su abinda talaka na tura su ba shi suke musu ba. Mm, me yasa ka ce haka? Mu abinda ya sa ni ce hakan da. tun da aka rantsar da gwamnatin Muhammadu Buhari suna yi mai bita da kulli. Hmm. Don akwai abubuwa da yawa inda suka nema ya musu shi kuma yana kokari akan talaka ni dai bai amfani talaka ba 'yan majalisu ba. To shi kuma shi yasa suka yi bita da kulli duk abin da ya kawo na cigaban talaka suna watsar da shi. To mun gode kwarai Malam Muhammad. To salamu alaikum wake kira daga Niger. Wa alaikum salam Ibrahim mai wake hula a garin mai gode a Kimba. To muna jin kamala Ibrahim. so gaskiya wayannan 'yan majalisun guda Sai ka dan rage rediyon kamala Ibrahim. Musamman 'yan PDP nan. Kana ji? Dan rage sautin rediyon ka. Eh, ina matsa kusa da shi. Yawwa to muna jin ka. Yawwa gaskiya wannan 'yan majalisu musamman dai bangaren 'yan PDP nan ba su da annoba kamar su. Hmm. Don saboda yanzu ku duba bangaren noma yadda tallaka ya fara jin daɗi a bangaren noma sannan kuma ainihin masana'antu da wannan bawa Allah ke so ya buɗe. amma duk ba sa bukatar abin da talaka zai ji daɗin rayuwar shi su dai gurin su kawai dai duk wani kudiri da aka kawo ya kasance dai abin da ya musu a rayuwa shine wanda su suke so ba abin da talakawa Najeriya suke so to me kake ganin ya kawo rikice-rikicen da ake yi a majalisa to gaskiya na rikice-rikice wannan hoba hoba da ba da Buhari suke ba da talakan Najeriya suke yi don saboda talakan Najeriya ne ba su ya ji daɗin rayuwar shi hmm. to mun gode eh. kwarai Malam Ibrahim salamu alaikum Wa alaikum Wake magana daga Port Ya ce Port suna na Alhaji Adamu Borukan daga Port Harcourt. To muna jin ka. Um, ai wannan magana ma da ake ina ganin cewa abu ne wanda yake sun ɗauki mutane kamar wasan yara. Hmm. Duk mai hankali ya san cewa shugaban kasa Buhari hankalinsa kan talaka da mutanen Najeriya. Hmm. Saboda haka su duk mai hankali kuma ya duba abin da idan basira kuma ya duba abin da hankali ya san cewa ba su da wata bukata ba ta kan mm. daga cikinsu akwai wanda kwanaki na kawai rediyo wani barda baki ke cewa duk karshen wata suna karɓar miliyan shida ne ko miliyan bakwai mm. sun kasa faɗe da suke da ita a fafiram da salari wanda suke ɗauka. Mm. saboda haka ni a na shawara yana ganin cewa kawai talakawa sun san abin da yake musu sun san yake musu ciwo sun sa abin da yake musu daɗi. Saboda haka su sa musu ido su da canje sheka talakawa da ƙuri'a. To mun gode kwarai. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna. Malama malama barka da yamma. Yawwa barka ka dai. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar ka kuma shugaba na masu kiran BOA Hausa a Najeriya. To muna jin ka malam Musa. To alhamdulillahi ni abin da nake dubawa dangane da wannan batutuwa da ke faruwa mm. dole ne wannan abu ya faru saboda kin san dalili? akwai a 'yan majalisun da yawa a kowanne suke bukatar wannan kujera ta muhammadu buhari shugaban kasa mm. so za su ga duk inda za su yi kokarin za su taɗe mai kafa za su yi kokari su haka domin jikin jifa sanatan kaduna fa abin da yake faɗa ke na suleiman usman hunku ya yi magana cewa yadda aka zaɓi shugaban kasa talaka suka zaɓi shugaban kasa buhari haka suka zaɓi 'yan majalisun na to tun da mun san da haka tabbas 'yan majalisa talakawa da suka zaɓe su to amma wannan irin aiki kuka yi domin talakan ya samu cin ribar demokuraɗiyyar a yi budget a ce a yi wata takwas wata bakwai ba a yi fasitin shi ba to ya ake so talaka ya yi da haka ni wannan kawai dai ana yi ne domin a yi wa kai domin a samu abin da ake nema kawai da haka muna fatan ɗan dan Najeriya ya sa ido ya buɗe idanun shi ya sa na mujiya ya tabbatar da cewa 2019 a tabbatar da duk irin wa'annan 'yan majalisar da ba su da kishin talaka ba su da kishin arewa mu tabbatar da mun kautar da su akan mulkin su. To mun gode kwarai Malam Musa. Salamu alaikum. To alaikum salam wa Wa muke magana da shi daga Plateau. Yawwa barka ka dai. Kina magana da Awal Hudu daga cikin ukur jihar Plateau karamar hukumar Jos ta Kudu. To Malam Awal muna jin ka. wato gaskiyar magana yan majalisun nan kusan irin wannan wasan kwaikwayo da suke mana majalisa to mu dai yan najeriya muna kallon su kuma mm. muna jin su kuma ranar zaɓe zai zo za su dawo kuma su same mu in kika duba wannan duk abubuwan da suke yi ba dan suna yi dan talakawa bane suna yi ne dan kansu mm. kuma to amma ka ganin kamar suna dalilin da yasa suke yin haka to mene wance dalili ne ta wuce uh, al'umma su zaɓe ka su ɗauko ka a unguwanku a garinku a gidanku baka san kowa ba kila baka taba zuwa Abuja ba su tura ka ka wakilce su a Abuja kana zuwa kuma duk yawancin su anan suka haɗu a majalisa sai kuma su haɗa kai a majalisa duk kowa da bukatun al'ummanku wallahi eh, muna kallon su kujeru da yawa sai kiga yan majalisu ba kowa akai kuma duk suna dan a cikin Abuja ko wasu suna karanta To mun gode kwarai kuma da wannan kira nashi muka kawo ƙarshen ansa eh, wayar mu ta yau sai kuma gobe in sha Allahu da fatan za a ci gaba da kira da bayyana ra'ayoyi. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 4 da minti ashirin Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Yau za mu soma labarin wasannin ne da labarin haramcin hukumar kwallon kafa ta Afirka akan wasu alkalan wasanni waɗanda aka same su da laifi hannu dumu-dumu a cikin binciken da Anas Armiya Anas ya gabatar wadda kuma aka nuna a cikin bidiyo na musamman. A cikin su dai wadda haramcin ya fi shafa shine David Layi wadda aka yi wa haramcin bakin ransa wato har illa masha Allahu kenan sai kuma akwai waɗansu iya 'yan ghana su bakwai bayansa a cikinsu kuma har yau akwai waɗansu alƙalan wasan na ƙasashen afirka da sun ka hada da ƙasar congo da benin da guinea sai kuma senegal da liberia da kuma guinea bissau ƙungiyar ƙwallon ƙafan ƙasar ghana na matasa ƙasa da shekaru 20 black satellite kenan za su yi tattaki har birnin cotonou benin a ranar asabar domin karawa da takwararsu na benin na zagaye na biyu na wasan karshe na shiga gasan zakaru na cin kofin na afirka na matasa na shekara ta 2019 a kasar niger ranar lahadi daidai ta wuce kasar ghana ta lallasa benin da ci uku da daya a birnin cape coast kasar ghana dai har yau ita ce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin afirka na mata duk da cewar ta yi ainihin jinkiri wurin shirye-shiryenta a ranar juma'a da ta gabata hukumar kwallon kafa na afirka ta tabbatar da cewar wato gasar na cin kofin afirka na mata na shekara ta 2018 a nan kasar ghana ne za a yi shi Yanzu bari mu ne leka gasan cin kofin duniya na mata ƙasar da shekaru 20 na shekara ta 2018. Kasar Ingila da Mexico dai ga daga dukkan alamu na dafa da izawa daga rukunin su na biyu zuwa matsayi na wasan kusa da wasan kusa da na ƙarshe a yau. A yayin da Mexico ta baiwa Brazil mamaki da ci uku da biyu a wasan su na farko. Za ta iya izawa gaba in ta doki wadda ke rike da kambin North Korea. yayin da england koki da damar izawa gaba in ta yi nasara akan brazil bayan gagarumin nasara da ta yi da ci uku da daya akan north korea a yau a rukunin a netherlands za ta kara da kasar ghana sai kuma faransa da za ta kara da new zealand sai kuma a rukuni na b brazil za ta karabata da kasar ingila sai kuma north korea da za ta kara da kasar mexico ga wasu sakamakon karawar da aka yi na group c wato japan ta lallasa kasar amurka da ci ɗaya da nema sai paraguay yadda spaniya ta yi mata ci hudu da ɗaya a group d ko kasar jamus ne ta yi nasara a kan nigeria da ci ɗaya da nema sai kuma kasar china da ta lallasa kaiti da ci biyu da ɗaya da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin rodwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Abinda shugaba Donald Trump ya kira cimma nasara akan cinikayya ya faru ne a lokacin da shugaban kungiyar tarayyar turai jean-claude juncker ya gana da trump a fadar white house don tattaunawar da ta sassauta zaman tankiyar da ke tsakanin manyan kasashen abokanan cinikayya ranar 25 ga watan yulin da ya gabata shugabannin suka cimma yarjejeniya akan kawas da haraji da wasu shingayen cinikayya akan duk kayayyaki amma banda motoci sun kuma yi alkawarin ganin sun rage shingaye da ke tarnaki ga cinikayya da sinadarai da magunguna da kayayyakin asibiti da kuma waken suya. Bayan haka, shugabannin biyu sun yi alkawarin kulla gagarumin haɗin gwiwa a kan makamashi, inda ƙungiyar tarayyar Turai ke neman ƙara yawan sinadarin makamashin gas ɗin da ake shiga da shi ƙasashen daga Amurka don ƙara faɗaɗa hanyoyin samun makamashi ga ƙasashen. A wani taron manema labarai bayan ganawar su, shugaba Trump ya bayyana waɗannan wuraren a yarjejeniyar, ya kuma bayyana cewa shugabannin biyu sun amince su kaddamar da zaman tattaunawa A kan ka'idodi don a ƙara faɗaɗa cinikayya a ɓangarori daban-daban. A kuma rage dogon turancin gwamnati da ke kawo cikas a harkokin cinikayya. haka kuma sun amince su yi aiki da kasashe ƙawayensu masu ra'ayi ɗaya ta hanyar yin kwaskwarima a hukumar cinikayya ta duniya don magance harkokin cinikayya marasa kyau ciki har da satar basira da musayar fasahar tilas tallafin masana'antu da ba da bayanan bogi da kamfanonin gwamnati ke haddasawa da kuma kasa siyar da kayakin da masana'antun ke sarrafawa shugaba trump ya kuma lura cewa abubuwan da amurka da tarayyar turai suka yarje a kai wani ƙuduri ne na cimma abubuwa uku kawar da haraji da dokar hana shige da ficen kayayyaki in ba haraji da kuma kawar da ba da tallafin masana'antu wannan matakin zai taimaka wajen daidaita lamura. Shugaba Trump ya bayyana ganawar da suka yi a matsayin buɗe wani sabon babin ƙawance tsakanin Amurka da tarayyar Turai wato ƙawancen ƙud da ƙud da kuma cinikayya mai ƙarfi wanda kowa zai mora da ma yin aiki tare wajen tabbatar da tsaro a duniya da kuma ci gaba. Da wannan ƙawancen cinikayyar na dalar Amurka tiriliyan ɗaya tsakanin ɓangarorin biyu Amurka da tarayyar Turai ya zama kenan sun ƙulla ƙawancen tattalin arziki mafi girma a duniya a cewar shugaba Trump ya kuma ce muna so mu ƙara faɗaɗa wannan ƙawancen na cinikayya don alfanun 'yan Amurka da ke Turai. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labarai amma a takaice. lauyoyin gwamnatin tarayyar amurka sun shigar da karin ɗan majalisa na republican da ake kira chris collins da ya amfani da bayanai da ya samu a majalisa domin biyan bukatun kansa wanda yanzu an kama shi kuma zai bayyana gaban kotu a birnin manhattan a jihar new york dan majalisa daga jihar new york din kuma dan majalisar farko da ya fara ba da goyon baya ga shugaba donald trump a lokacin da yake dan takara a zaben shugaban kasa ta shekarar 2016 ya mika kansa ga hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a safiyar yau laraba ofishin babban lauyan gwamnatin amurka da ke gundumar kudancin new york ya tuhumi collins da laifin aikata yin amfani da bayanai da ya samu daga majalisa da ke da nasaba da wani jarinsa a wani kamfani na kasar australia a hali da ake ciki kuma wani dan majalisar dattawa a nan amurka ya kai wa shugaban rasha vladimir putin wasikar da shugaban amurka donald trump ya bashi wacce ke kira ga tattaunawa masu yawa da kuma musaya na al'adu tsakanin kasashen biyu dan majalisar na republican mai wakiltar jihar kentucky rand paul mai goyon bayan donald trump wanda ya je birnin moscow a cikin wannan lokaci ya faɗa a yau laraba cewa ya tattauna da wakilan majalisar ƙasar rasha To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu ina tare da Baba Yakubu Makili. Sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ta bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric. Safina ta sada so dangi ke cewa Allah ya ba mu alheri.